ka yi magana gaban ka gaɗe. Eto eh, abin da na fuskanta shine na farko dai dama ni ba bature ba ne ba. Na biyu kuma abin da aka bukata ga ɗan majalisa shine in ya ga wani abu da zai wa al'umma illa ya dage ya miƙe ya kare. Haka kuma in ya ga wani abu wanda zai amfani al'umma ya dage ya tabbatar an yi shi. Ni abin da na sani shine a yare hanya ce da za ka iya magana yadda wasu za su iya fahimta. to ni kawai tunda na san in hannai turanci ko bature ingila da eh, sarauniyar ingila da yadda nake nan garin tunda gashi na zo nan garin turanci muke sosai da su har yanzu ban ga wani bature da ya ce ban iya turanci ba kuma duk maganganun da na mutane suna fahimta kuma suna gane inda na dosa don haka in na miƙe za ka ga tafi ma ake yi wasu suna ganin wannan tafin kamar wani abu ne wani turanci na a burge su kansa yan majalisar nake da nake miƙewa mhm. in yi turanci na yadda nake so kuma yadda za a gane duk kalmar da naga za ta bani wahala sai in biyo mata ta hanya mai sauki in warware ta saboda wanda nake wakilta kashi saba'in manoma ne mm. saboda haka su ba ruwansu da turanci su dai in je kawai in kare martabar su a wurin saboda haka da in zauna wai maganar wai turanci ban tsaya na kare abin da na je yi ba ban yadda da wannan ba gwara in tafka turanci na in kare al'ummata wannan shine dalilin da yasa an na miƙe ba na da wani turanci dan ba ba ture bane ni ba Hausa Fulani ne ni dan haka amma na ya kuskure gashi nan na zo na ga a London ambassador guda wanda yake na Faransa a nan baya jin turanci sosai saboda haka sai faransanci kuma yana rayuwarsa ambasadan faransa ga su mm. domin makwabtaka kusa da kusa amma turanci ma ba na kirki don haka ashe turanci ba wai ya zama dole bane abinda ake nufi shine ka dage ka yi magana yadda za a fahimce ka mm. kuma za a gane me kake nufi kuma alhamdulillah duk sanda na miƙe za a gane abin da na zo da shi kuma za a gane inda na dosa da kuma abubuwan da nake hange yadda in an gyara mutane za su al'amfana